This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 16 da mita 25 da kuma mita 60. a jamhuriyar Nijar ma za a iya ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a daddana voahausa.com da sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da hantsin wannan lokaci ni ne bello habibu galadanci tare da sahabi imam aliyu muke da muku da shirinmu na wannan lokaci a daidai wannan lokaci da tambaran siyasa ke kadawa a najeriya wai mai kakakin majalisar wakilai aminu tambola ke ciki ne a siyasance na ta idon idon yanzu na kan speaker ce ga ya tafi taron APC to tun ran da aka APC ta speaker aka kawata za mu taɓa wannan batu dan anjima kaɗan sannan jama'ar najeriya fana tofa albarkacin bakin su game da tsagai tuta da gwamnati ta ce ta yi da boko haram yan matan tibok da ake tarasa shi dama tuntunin idan da an so a karɓo wa 'yan mata da an so a sako su da an sako su har yanzu game da ɗaliban tibok kowace uwa duk wanda ya haihu dole ya juyayi ya ji ba daɗi kuma za ka sa kanka a wannan wuri ka gashin wai inda ɗiya ta ce aka sace ya zan yi inda ɗiya ta ce aka sace ya zan yi hajiya tura yar adwa kenan akwai mara'an da kuke aiko manta wata da kuma sharhin jaridan jamhuriyar Nijar amma bari mu fara cikakkun labaran duniya an jima ana raɗe-raɗi tare da dakon yiwuwar ficewar kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal daga jam'iyyarsa ta pdp mai mulkin najeriya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya hukumar kiwon lafiya ta duniya ta wanke najeriya cewa kasar ba ta da matsalar ebola bayan da aka shafe kwanaki 42 ba tare da an samu wani sabon mutum da ya kamu da wannan cuta ba shugaban najeriya goodluck jonathan ya fidda sanarwa jiya litinin yana yaba wa 'yan kasar waɗanda suka yi aiki na shawo kan yaduwar cutar a kasar ya kara da cewa a cigaba da aiwatar dukkan matakan da aka ɗauka da nufin daƙi da cutar cikin kasar da suka hada da auna lafiyar matafiya zuwa najeriya ministan kiwon lafiyan kasar onyebu cicuku ya za nasarar da aka samu kan shugabanci na kwarai da kuma kyakkyawar tsari kasar turkiya ta bada sanarwar cewa tana taimakawa gwardawa daga iraki su tsallaka cikin siriya domin su kai dauki ga mayakan sa kan gwardawa da suke fafatawa da mayakan sa kan isil waɗanda suke dannowa kan wannan gari na kobani sanarwar da ministan harkokin wajen turkiya mevlut kavusoglu ya bayar ta ce ne a daidai lokacin da amurka take cewa ta samar da makamai da alburusai da kuma kayan jinya ko kiwon lafiya ga hukumomin kurdawa a iraki suka samar kuma ta jifo musu ne waɗannan kayayyaki da jiragen sama a kudancin yankin da ke kan iyakar siriya da turkiya minista kavusoglu bai yi wani ƙarin bayani kan ƙarin tallafi da turkiya take bai ƙungiyar mayakan sakan kurdawan da ake kira fashimar gaba hakanan kuma daga najeriya rahotanni da suke iso suna cewa an samu sabbin aran gama tsakanin sojojin kasar da mayakan sa kan boko haram a arewa maso gabashin najeriya kwanaki kacal bayan da gwamnatin ta ba da sanarwar cewa bangarorin biyu sun amince da tsagaita wuta wani jami'in soja da dan kato da gora sun shaida muryar amurka cewa mayakan sakan sun kai hari kan garin dambuwa a daren lahadi wani dan sandan farin kaya ya ce sun sojoji sun taka harin birki suka kashe mayakan sa kai 25 aukuwar wannan al'amari da kuma wasu muranan aran gaba da suka auka jihar borno a ƙarshen mako sun sa an fara shakku kan sahihancin tsagaita wutar da jami'an gwamnatin ƙasar suka ba da sanarwa ranar juma'a mutum ɗaya ne ke shi wanda yake igirarin shugabancin ƙungiyar ta boko haram da ya gaskanta yarjejeniyar ko da shike ana zargin ƙungiyar tana da rassa daban-daban kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka marihab a jiya litinin ta yi kira ga duka sassan biyu su aiwatar da shirin tsagaita wutar kuma su mutunta shirin ta kara da cewa amurka tana fatar yarjejeniyar za ta kai ga sakin yan matan nan yan makaranta da aka sace watanni shida suka wuce ana garkuwa da su cikakkun labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc A Hong Kong yau ake sa ran shugabannin kungiyar ɗalibai za su gana da jami'an gwamnati da maraicin talatan nan a kokarin warware rikicin siyasar da ta janyo zanga-zangar da aka share fiye da mako uku ana yi yanzu haka. za a dai nuna wani tattaunawa ne kai tsaye ta gidajen talabijin ɗaya daga cikin sharɗan ganawar da masu zanga-zangar suka gindaya kenan kuma za a nuna kan uh, ko makamakan uh, akwatuna a manya-manyan akwatunan talabijin ma a nan za a haska waɗannan uh, tattaunawa da za a yi a sansanonin masu zanga-zangar a yankin mai cin kware-kware cin gashin kai karkashin ikon china masu zanga-zanga suna buƙatar china dai ta janye ƙudurin da ta zartar cikin watan agusta cewa za ta tantance masu takara a zaben yankin da za a yi shekara ta 2017 haka kuma suna kira ga shugabannin gwamnati a yankin long chung ying ya murabus amma ba a tsammanin samun wani ci gaba na kwarai a wannan shawar da za su yi saboda an ji shugaban yankin ya sha da cewa ba zai murabus ba kuma lokaci bai na gudanar da zaɓe kai tsaye ba jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga jami'an birnin detroit da ke jihar michigan a arewacin amurka su ba da ruwa ga mutane da suka kasa biyan kuɗin ruwa da hukumomi suke bin su a wannan yanki jami'an majalisar ɗinkin duniya katarina de albakaki da Leland faraha jiya litinin suka kammala ziyarar aiki ta kwanaki uku da suka kai birnin na detroit inda suka sadu da waɗanda matakin ya shafa da masu rajin kare hakkin bil'adama da kuma jami'an karamar hukumar detroit kwararru na majalisar ɗinkin duniya sun ce matakin hana ruwan ya fi shafar marasa galihu waɗansa kasance baƙar fata kuma hakan ya tilasta mutanen zaɓi tsakanin biyan kuɗin haya ko kuma na ruwa birnin detroit ya katse ruwa ga fiye da mutane dubu a bana karkashin sharuɗan hukumar duk wanda bai biya kuɗin ruwa da ya yi amfani da shi har tsawon wata biyu ba za a iya dakatar da bashi ruwa a yunkurin da mahukuntan yankin suke yi na rage tilin bashi da ake bin yankin cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc toma da To a daidai wannan lokaci da wutar yakin neman zaɓe ke fara zafafa a ƙarƙashin murhun 'yan siyasar Najeriya, wai mai kakakin majalisar wakilai ta ƙasa Aminu Waziri Tambole ke ciki ne a siyasance. Barin haɗa da Murtala Faruk Sanina a birnin Sokoto da ke arewacin Najeriya. sunana Ibrahim Garba Wala, shugaban wata kungiyar nan ta matasa a arewa da ake ce da shi Northern Consensus Movement. Matsalar Boko Haram da ka gani wato matsalar tsaro a arewa gaba ɗaya. An yi fama kuma gwamnati ta ci gaba da wato a kowane lokaci ta fito ta ce za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. Duk abubuwan da aka ambata ko kuma a lokuta da aka yi cewa za a yi nasara a kan abu kaza idan ka tuna duka babu wanda ake nasara a ciki. nasiru ibrahim darazau sakataren watsa labarai na jam'iyyar apc na kwamiti na jihar bauchi eto eh wani al'amari abin da za mu ce sai mu ce dama siyasa ce tuntunin ni na taɓa faɗa a baya wannan fituntunu da yake faruwa da mu idan zaɓe ya gabato za a ga jam'iyyar shi shugaba mai mulki yana cewa za a yi ne yanzu don talaka ya fahimta ko wani abu amma gaskiyar magana da kake jin wani abu wani abu dodorido ne shatu faɗi ne ake wa talaka ta ina aka gano su ta ina aka daidaita da su dama gwamnati tana da masaniya da su kenan idan ta yi magana da su to yaya ta ta magana da su me yasa bata fito ta bayyana wa duniya cewa gashi ga mutanen nan sun yi magana da su an samu daidaituwa da su ba kuma yan matan tibok da ake ta sashi dama tuntunin idan da an so a karɓo wa wa'annan yan mata da an so a sako su da an sako su wannan dama abu ne ake na siyasa wa mutane saboda menene sai gashi da siyasa ta gabato don suna so su cimma burinsu na siyasa a zaɓe su gaba shine suke cewa an samu tsagaita wuta sai gashi an samu hare-hare a wurare guda biyu kaga wannan magana da suke faɗa suna faɗan hira ce wannan magana da suke faɗa suna faɗan ƙarya ne wa talakan najeriya saboda abin da yake faruwa ba da su yake faruwa ba especially mu 'yan arewa maso gabar mu ake kashe mu ake kashe 'ya'yanmu ake kashe matanmu ake kore mu mutanen najeriya yau abun kunya suna gudun hijira ya kamata mutane mu bar maganan siyasa mu dawo mu ceci ran al'umma a yi gaskiya wa mutane. Bana da shugaban kungiyar da ta ce ta jihar ne. Game da magana da ake cewa yanzu suna sasanta da 'yan Boko Haram. Saboda haka wannan yaudara sun saba yin mutane wannan yaudara. abin ne wanda su suka kiɗa wa kansu kuma yanzu ke nema su hanya suke nema su warware shi. to magana boko haram dama kwanakin baya can akwai babban mai tsaro na mai biyar shugaban kasa shawara andrew azazi ya fito ya gaya wa duniya ya ce boko haram pdp ita ce boko haram ba yi wata ta zuwa kwana uku sai aka ce an kore shi magana na biyu kuma cewa babban shugaban sojojin najeriya da taya da kuma tsohon gwamnan jihar borno su suke taimaka boko haram sai aka ce kuma da ya tsarkaka sun wanke shi shi shugaban ra'ayoyi 'yan najeriya kenan game da batun sasantawa da kungiyar 'yan boko haram abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya adala a gafarce ma abinda aka saurara hirar da abdulwahab muhammad yake da mazauna jihar uh, kunci jihohin bauchi da gombe game da yarjejeniyar tsagaito ta da gwamnatin najeriya ta ce ta kulla da 'yan boko haram to yanzu kuma bari mu koma kan siyasa wai mai kakakin majalisar wakilai ta kasa aminu wazir tambol yake ciki ne a siyasance ga murtala faruk sanyi na sokoto An jima ana raɗe-raɗi tare da dakon yiwuwar ficewar kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal daga jamiyyar sa ta PDP mai mulkin Najeriya zuwa jam'iyyar adawa ta APC wanda har yanzu bai bayyana ba a hukumance. to sai dai halartar taron masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta apc a jihar sokoto da ya yi tare da jawabin da gwamnan jihar aliyu ruwa mako ya yi na buɗe taron a kaikaice suna danganta aminu waziri Tambuwar da jam'iyyar ta apc na san idon idon kowa yanzu na kan speaker ce ga ya tafi taron apc to tun ran da aka apc ta da speaker aka kawata bayan da muka wada abin jam'iyyar ba tare da shi ba mun ka ce ya tsaya can shi wake wani bakin wuta mai alkawali ya tsaya kuma kunta kowa annan ya san cewa duk abin aka duna ɗaya wuce ya mana kuma ya Allah shi biya shi kullum shi kaka shi ya kare mu amma Bahaushe ya ce ranar wanka to yanzu an kai ranar wanka na ka dole shi taho gida a gane a jiya kuma da shi kuma haka ba duk da yake dai an ci gaba da gudanar da taron ne a sirrance daga ƙarshe na nemi jin ta bakin Aminu Waziri Tambol akan matsayarsa amma ya ƙi ya zanta da ni to sai dai daga bisani jami'in watsa labarai na kakakin majalisar Imam Imam ya fitar da wata sanarwa mai cewa jam'iyyar pdp na gudanar da wani taro a sokoto amma bata gayyaci kakakin majalisar ba a matsayinsa na shugaba kuma jigo a jam'iyyar yayin da shi kuma wa mako ya ba shi goron gayyatar wannan taron a matsayinsa na abokan siyasa shi yasa ya halarce shi tun da farko dai gwamna aliyu maga takardawa muku ya ce makasudin taron shine domin tattauna yadda za a samar da 'yan takarar mukamai daban-daban na jam'iyyar a cikin ruwan sanyi da sasantawa domin tunkarar zaben shekara ta 2015 mai zuwa lokaci ya zo na takarar mukamin jam'iyya da majalisar jiha har ta shugaban kasa zan so mace muku jama'a wallahi duka na gode da ki amin da amin biyayya ina tabbata muku ta banda dan takara duk abin da an hukunci hukunci shi hukuncin alu kun ba jagorancin wannan jami'ar albarka shekara bakwai da watanni yanzu lokaci ya dawo a samu sabbin makamai daban-daban waɗanda a tsare wanda a taka siyar da Allah to ni ko yau na mai san muku da wannan nauyi ku zaɓo gwamna da makamai ya suka mini. Na tuntuɓi sakataren jam'iyyar APC na jihar Sokoto Aminu Bello ACY domin jin makomar taron. An zama ne an yi mitin da Sir hogas na yanzu za a ta da jagorantar jam'iyyar APC a jihar Sokoto. amma kamin fitowar mu gwamna ya nuna cewa babban makasudin tara wannan shine don a samar da waɗanda za su tsaya takara ya aminta na cewa eh, wanda ya kamata shi to takara shi to daga wanga yammanci akwai yan takara kusan biyu a wannan ko uku a wannan yankin wani ne daga cikin su gaskata to ban sani ba matsaya ɗaya da taron ya cimma dai ita ce ta baiwa yankin sokoto ta kudu takarar gwamna wacce ke da 'yan takara da dama da suka hada hadar shi kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal da umaru ɗahiru tambuwal da kuma kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi faruk malami yabo da sauransu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria madalla a da murtala faruk sanyi na ana tare da sashen hausa na murya amurka a washington dc yanzu agogon karfe uku na dare da kwata har yanzu duniya na juyayin sace dalibai mata sama da biyu daga makarantar su ta sakandare da ke chibok to mai ɗakin marigayi tsohon shugaban najeriya umar musa yar'adua tura yar'adua ta kawo mana ziyara nan sashen hausa inda mata tattauna da abokiyar aiki maryam dauda shine ma maryam ta fara tambayar ta tana cewa wannan batun ɗaliban nan na garin Chibok fa da aka sace wanda su suna makaranta me zaki ce game da wannan to wannan gaskiya kowace uwa duk wanda ya haihu dole ya yi ya ji ba daɗi kuma tun da zaka sa kanka a wannan wuri ka gashin wai inda ɗiya ta ce aka sace ya zan yi da gaskiya kowace uwa ta juyayi kuma mun yi addu'a mun yi azumi kuma mun na roƙo mun roƙi waɗannan mutane yan boko haram da shada Allah da annabi su kokari su sako mana yaran nan yara ba ruwan su su sun je neman abinci ne sun da su an kai su ne yadda za su tashi su zama responsible citizens ne ba su komi ba ba abin da suka yi in in hada ne kinga da waɗanda suke faɗa kamata ya su je su faɗa da su amma su yara yara ai amana ne kuma a addini abin nan magance in ana ana yaƙi ba a taɓa yaro haka ne saboda haka still muna roƙo kuma ina ƙara roƙo ga mutanen nan na boko haram ko da yake naji an ce za su sako su to amma ina haka aka ce aka mm, sare to muna roƙo ubangiji Allah ya tabbatar da wannan abu da aka yi kuduri ubangiji Allah ya ida mana shi amma a gaskiya duka kowace uwa ta sallah duk da muka yi sallah muna roƙon Allah ubangiji Allah ya maido mana wannan yara lafiya saboda da duk ne da na kowa ne haka ne to amma amma sannan kuma dai har yanzu dai akan batun wa'annan ɗaliban na Chibok wannan haɗari kusan in ce mugun abu da ya afka masu kusan kamar ya gurgunta ilimin wannan yankin saboda yanzu ɗaliban ma ai za su ji tsoro ko iyayen kansu za su ji tsoron su tura 'ya'yansu makaranta ya kike gani za a iya magance wannan ko kuma za a iya farfado da tasirin ilimi a wannan yankin gaskiya haka ne ba ma wai haka ba ma wai abu ba saboda yawa ma yanzu sun zama displaced ai sun kwaso wasu sun dawo garuruwa da yawa kuma za ki ga ba su ma sa yaran makaranta ba amma insha Allahu ina ganin in gwamnati za ta tabbatar da tsaro kowace tun da ai kowace makaranta ana iya sa tsaro sosai ya zamana akwai tsaro su ma kuma in aka tabbatar ma iyayen yara cewa in kun kai yaranku yaran nan a safe ba abin da zai same su a bakin gate ɗinsu an sa tankan yaki an sa komi an tabbatar da dai cewa yaran nan za su in ka bada ɗanka to ɗanka zai dawo lafiya lokin ga wannan responsibility ne na gwamnati na gwamnatin jiha jihohinsu da kuma gwamnatin tarayya gaba daya su tabbata cewa in dai ana sa a farfado da ilimi to sai an tabbatar ma iyaye cewa yaran nan da zamu bada ko ni ce ba zan bada dana ba ina tabbata cewa um, ga wani abu um, daban zai same shi ba abin da na kai shi ba saboda haka ina kira ga su waɗannan um, gwamnatocin guda biyu da federal government da state government ina su tabbatar ma iyayen yara cewa duk makarantar da ke akwai za a yara za ka ga danka to akwai security to in aka tabbatar da maganar security ina tabbatar maki iyaye tunda sun sa amfanin ilimi za su mai da yaran su makaranta bawan mu ce kan zaɓen jagora shawa akan mulki to ma da lahiran maryam dauda kenan da hajiya turai yar adwa ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata najeriyar mu ce kar mu bar tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa. To yanzu kuma sai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar daga Abdullahi Maman Amadu. Sharhin na yau zai fara ne da jaridar Le Tourism A inda babban labarin ta na wannan mako shine sain Umaru ya kai ziyara a fadar zaki inji ji jaridar. Jaridar ta buga labarin ziyarar shugaban yan adawar da ya kai wa shugaban ƙasa Yusufu Muhammadu a fadar sa suka gana biyo bayan shafe tsawon watanni da dama ba a yi wannan ganawa ba. Jaridar ta rawaito wani taron manema labaru da shi shugaban yan adawar ya yi 'yan kwanaki kalilin bayan ya kai ziyarar a fadar shugaban ƙasa. saini umaru ya ce ya kai ziyara ne a fadar shugaban kasa domin gana da muhammadu isufu saboda tattaunawa kan wasu ababe waɗanda suka shafi tafiyar ƙasar ta nijar in ji jaridar leturazem oi saini umaru ya ce shi ne da kansa ya buƙaci ganawar kana ya yi hakan ne saboda nuna shugaban ƙasa rashin jin daɗinsa kan kin gayyatar da ba a yi wa 'yan adawa ba a yayin jana'izar da aka yi wa sojojin jamhuriyar Nijar da suka mutu a kasar Mali a wannan shekara. Shugaban na 'yan adawa na Umaru a cikin jaridar Le Tourism A ya ce sun tattauna da shugaban kasa kan wasu batutuwa waɗanda suka shafi cire rigar kariyar tsohon shugaban kasa Tanja Mamadu da rigar kariyar tsohon shugaban kasa Muhammad Usman. da kuma buƙatar dakatar da shi sai ne umarin da ake sanyi a cewar jaridar ta Le wani abin mamaki in ji madugun 'yan adawar shine duk da kalaman nan da ya ambato shugaban kasa shugaba muhammadu isufu ya ce san baya da labari ko kun bai da masaniya akan waɗannan abubuwa in ji jaridar luturazem oi ya so dai ne a sake ganin sa in ji jaridar laru de l'histoire wanda shafin farko na jaridar ya bayyana cewa bayan shafe tsawon lokaci da dama ba a gansa ba sai saini umaru ya kai ziyara a fada shugaban kasa inda ya tattauna da shugaban kasa kuma ya yi hakan ne ba dan komai ba sai dan ya sake fitowa a cikin kafafen yada labaru in ji jaridar jaridar ta ce ya kai ziyara da sunan 'yan adawa shin anya ko 'yan adawar masu suka ba shi izinin yin haka dangance da korafe-korafen da shi sai na umaru ya yi kan rashin gayyatar su a wajen zana'iza in ji jaridar laru da lissuwar jaridar ta ce anya ko a matsayinsa na babban jami'in gwamnati dole ne sai an tsaya an aika masa kwalin gayyata domin zuwa jana'izar 'yan kasarsa da suka mutu jaridar ta ce kamu kama dai ne da rashin ta faɗa ga shugaban 'yan adawar na ganin cewa jama'a sun jima ba su da labarinsa in ji jaridar laru de l'histoire wani labarin da ya ɗauki hankalin wasu jaridu da mujallun wannan mako shine batun abubuwan da ke faruwa yanzu haka a majalisar dokoki shafin farko na jaridar lutumon ya ce yanzu dai kam ana shirin mancewa da shugaban majalisar dokoki malam hama amadu tuni dai hamman ya jima yana gudun hijira a kasashen waje inda daga can ne yake buƙatar jan ragamar majalisar dokokin nijar a cewar jaridar lutumon abubuwan da ba ila shakka ba za su yi ba wai sababin diga a ruwa mai walkin kare dai ne baya jimiran r in ji jaridar l'opinion ta wannan mako abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla a gaida abdullahi mamman amadu ta yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ran da kuke aiko mana ta wayar tarho sunana alhaji ali jihar jihar wato wannan babban nasara da ma'aikatar lafiya ta najeriya ta samu babban nasara ce da ya kamata a yi ba gwamnatin najeriya na yaƙi ko kuma kawar da cutar da ta mutane ta ebola kwata-kwata daga najeriya muna farin ciki da wannan to dai haka duk da haka muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da majalisar ɗinkin duniya su taimaka wa tarayyar najeriya su haɗa ƙarfi su yaƙi cutar malaria cutar malaria nan tana kashe yara tana kashe mata masu ciki tana nakas al'umma a halin yanzu cutar malaria ta yi karfi a najeriya mu a nan arewacin jihar yobe shekara guda muke da malaria da haka muna fata gwamnatin jihar yobe sa in gwiwa da gwamnatin tarayya da ministan ɗinkin duniya a kawar da cutar malaria a arewacin jihar yobe da najeriya gaba daya domin malaria nan tana da illa fiye da cutar kanjamau tana da illa har fiye ma da kusan sauran cututtuka da suke da illa to don haka muna fata gwamnatin najeriya da majalisar dinkin duniya a su kawar da wannan cuta a tarihin najeriya mai magana alhaji ali kirabi da gashi jihar assalamu alaikum sashen hausa na muryar amerika don allah a isar min da wannan sako nawa zuwa ga aliyu mustapha sokoto mai gabatar da shirin tsakanin wuya ina roƙon aliyu mustapha sokoto a matsayin shi na ɗan arewa don allah wannan shirin da za a sa a gobe wanda za a fafata tsakanin magoya bayan janar buhari da kwankwaso da kuma atiku muna roƙon shi don allah kar a sanya wannan shirin saboda mu yan arewa yanzu muna neman haɗin kai ne kuma a hakikanin gaskiya wannan shirin ba zai taimaka wajen haɗa kan yan arewa ba muna fatan ba za a sanya wannan shiri ba a canza wannan shiri da wani shiri da fatan za a isar min da wannan sako nawa mai magana ɗahiru muhammad ne arsenal anguwan hurga lere ƙaramar hukumar leren jihar kaduna a tarayyar najeriya sashen hausa na murya amurka a washington dc idan ba mu san na ba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje likitoci mu ɗauki su. wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar ebola abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzaɓi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. afirka ta kudu yau ne wata kotun ƙasar za ta sanar da hukuncin da za ta yanke kan ɗan gudun ya da ƙanin wani oscar pistorius zai san makomarsa kan zargin harbe budurwarsa bayan watanni bakwai ana wannan shara alkali tokozile masifa za ta bayyana irin hukuncin da ta yanke wadda masu gabatar da kara suka ce ya cancanci ɗaurin shekaru goma a gidan fursuna masu kare dan wasannin motsa jikin kuma suka ce daurin talala na shekaru uku da bautar ƙasa ya kamata a yanke ma oscar suka kuma ce ganin cewa shi gurgu ne zai fuskanci mawuyacin hali a gidan fursuna a afirka ta kudu cikin watan jiya ne kodu ta same shi da laifin kisan budurwarsa al'amari da ya auku a gidansa cikin watan fabrairun bara ya ce ya yi harbi bisa kuskure zaton cewa barawo ne ya shiga masa gida. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta wanke Najeriya cewa kasar ba ta da matsalar Ebola bayan da aka shafe kwanaki 42 ba tare da an samu wani sabon mutum da ya kamu da cutar a cikin kasar ba. Kasar Turkiya ta ba da sanarwar cewa tana taimakawa Kurdawa daga Iraki su tsallaka zuwa Siriya domin su kai doki ga mayakan sakan Kurdawa da suke fafata da mayakan sakan kungiyar ISIS wanda suke dannowa kan garin na Kobani. to madalla hajji sabu da fatan ma haka za mu ji game da saliyo da gin da liberia su ma a samu da wannan ebola din ta rabu da su to jama'a da takaitattun labarin muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can karfe hudu agogon najeriya da jamhuriyar niger za mu dawo da wani sabon shirin muna taya shugaban kungiyar murya talaka a najeriya zaidu bala kofa sabuwa da mai ɗakinsa ummu zaidu bala samun karuwar ya mace da safiyar yau a jihar kebbi allah ya raya yanzu a madadin sahaba imam aliyu da kawo labaran duniya da kuma diodone chubahiro wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyar charles hall ni bello habib galadanci nake cewa allah ya bamu kwanciyar hankali da ratar zuci salamu alaikum sanjima thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.